A cewar wasu shaidun gani da ido mutanen garin na bayan dutse da ke cikin karamar hukumar mulki ta Suru musamman matasansu da ke rumfar zaben garin suka zargi wani mutum da yunkurin aron yuzon kuri'u suka kuma yi masa duka bayan da ya sha da ƙyar ne daga baya ya dawo tare da motar soji da nufin kama waɗanda suka doke shi ɗin yayin da su kuma jama'ar garin suka yi wa sojojin ruwan duwatsu abinda ya sa su kuma suka buɗe wuta kai tsaye suka bindige mutane hudu har lahira Ladi Michel Bola shine kwamishinan 'yan sandan jihar Takebe ya kuma tabbatar da aukuwar lamarin. A to abin da ya faru a su shine kun samu labarin mutum hudu sun rasa rayukansu. Mutum hudu kuma a yanzu haka da muke magana ana kan ana kawo su a asibiti. A nan cikin birnin Kebbi. Ana tsaya 'yan sanda suna bincike. Kamar yaya lamarin ya faru har ya sanadiyar rasa rayukan mutane hudu. wannan sai abin da bincike ya faɗa. Duk da haka dai a iya cewa zaɓen na gwamna ya gudana lami lafiya a sauran sassan jihar ta Kebbi idan ka ɗebe karancin fitowar jama'a a zaben lamarin da bai yi wa 'yan takarar daɗi ba. Atiku gudu shine ɗan takarar gwamnan jihar a karkashin inuwar jam'iyyar APC. Amma lalle abin damuwa ne inda mutane sun basu fito ba. Dan mu muyi kamfen kuma kiran da muka yi ga jama'a kowa kake so dai ka hito ka yi zabe. Don kuma yawan jama'a ɗin shi ma alheri ne. don shi ake la'akari da shi so da yawa wajen taimakawa kowa al'umma aiki ko kuma kiyayewa da cewa ga yawan jama'an da ke wuri kaza a bangare ɗaya kuma jam'iyyar pdp cewa ta yi bata yi mamaki ba akan rashin fitowar jama'a a zaben kamar yadda wani jigo a jam'iyyar ta pdp a jihar abubakar garin malam ya yi bayani a cikin gaskiya babu daɗi amma kuma wannan abu ba sabon abu bane zaɓen da aka yi na farko kusan kowa ya fito saboda ana bukatar janar buhari kuma ne na farko bayan shekara hudu wannan na biyu mutane da dama ba su fito ba saboda suna ganin sun riga su ƙari zaɓen da suke bukata shi ne na janar buhari amma mai ƙoƙari mun shiga gidaje gidaje mun nemi mutane su fito don a jihar wannan ƙuri'a haka wannan ba zai shafi jam'iyyar pdp ba a jihar kebbi a ba zai shafi a tawa ba zai shafi ta ba tuni dai da aka soma tattara sakamakon zaɓe a matakin ƙananan hukumomi biyu bayan rurrufe rumfunan zaɓe a yammacin jiya hamsin da shida hamsin da bakwai hamsin da takwas hamsin da tara Sanata Atiku Bagudu na jam'iyyar APC ne yake gwabzawa da Janar Bello Sarkin Yaƙi na jam'iyyar PDP mai mulkin jihar a takarar kujerar gwamna murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin kebbi a nigeria